This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim almasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakubu Makeri. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makili. Sojojin Isra'ila sun faɗa a yau Asabar cewa sun kai hari a kan wasu wurare da 'yan tawayen Houthi suke a yammacin kasar Yemen sakamakon wani mummunan hari da 'yan tawayen suka kai a Tel Aviv a ranar da ta gabata. Hare-haren na Isra'ila su ne na farko a kasar Yemen tun bayan yakin Isra'ila da Hamas a watan Oktoba. harin ya taba wasu wuraren ajiyar kayan soja a yammacin birnin hudaida mai tashar jirgin ruwa babbar tungar 'yan huti in ji rundunar sojin isra'ila inda ta kara da cewa harin nata ya kasance martani ne ga ɗaruruwan hare-hare da ake kaiwa ƙasar isra'ila 'yan watannin nan mai magana da yawun huti muhammad abdulsalam ya rubuta a dandalin sada zumunta na x cewa yaman ta fuskanci tsantsan zaluncin isra'ila inda ta kai hari kan wuraren ajiyar man fetur da tashan wutar lantarki a lardin ya ce hare-haren na nufin ƙara wahalhalu da jama'a ke ciki da kuma matsawa yaman lamba ta daina goyon bayan gaza jami'ai sun faɗa yau asabar cewa jiragen saman rasha da makami masu linzami sun kai farmaki a cikin dare a ukraine inda suka kashe fararen hula biyu tare da kai hari akan cibiyoyin makamashi da gine-ginen aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar gwamnan yankin kakib ole sanubov ya ce harin makami mai linzami na kiran iskandar ya auna wani cibiyar samar da ababen more rayuwa a karamin garin barvinkov da ke arewa maso gabashin kasar inda suka kashe mutane biyu tare da jikata wasu uku sai dai bai bayar da cikakken bayani game da wurin ba amma ya faɗa a manhajar aika sako na telegram cewa sama da gidajen fararen hula hamsin da gine-ginen gudanarwa da na kasuwanci su masu lalace a harin rundunar sojin saman ukraine ta ce dakarun rasha sun harba makami mai linzami na iskandar guda hudu a harin cikin dare dakarun tsaron saman ukraine sun kasa harbo su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata gadar da ta ruguje sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a arewacin kasar china ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu tare da bacewar wasu fiye da talatin kamar yadda kafar yada labaran kasar ta bayyana a yau asabar a cikin 'yan kwanakin nan ruwan sama ya addabi yankuna da dama a arewa da tsakiyar china wanda ya haddasa ambaliya da barna mai yawa gadar da ke lardin shanzi a arewa maso yammacin kasar ya lankwashe sakamakon ruwan sama da ya sauka ba zato ba tsammani da ambaliya a daren ranar juma'a a cewar kamfanin dillancin labarai na kasar china shinwa kamfanin shinwa ya bayyana cewa an gano dukkan mutane goma sha biyu da lamarin ya rutsa da su a birnin shangulo a cikin motoci biyar da aka tsamo daga kogin da ke bin karkashin gadar ya kara da cewa akalla mutane talatin ne suka ɓace kuma binciken farko ya nuna cewa motoci goma sha bakwai da manyan motoci takwas ne suka fada a cikin kogin sannan a hankali layukan intanet na kamfanonin jiragen sama sun fara dawowa yau asabar bayan da dillalan sadarwa na duniya da bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗi suka fada cikin wani rudani sakamakon ɗaya daga cikin manyan katsewar layukan intanet a cikin 'yan shekarun nan sakamakon sabunta matakin tsaro fasinjoji sun yi cunkoso a filayen tashi da saukar jiragen sama a ranar juma'a don jiran labarai yayin da aka soke tashin jiragen sama da dama kana masu gudanar da gyare-gyare sun kokarta don shawo kan lamarin bayan sabunta wani shiri da ake amfani da shi a kwamfutar microsoft wanda ya rushe a faɗin duniya kamfanonin jiragen saman amurka da dama da filayen saukan jiragen sama a duk faɗin nahiyar asiya sun ce yanzu haka sun fara aiki tare da dawo da ayyukan shiga hong kong da koriya ta kudu da kuma thailand kana galibi ayyuka na komowa kamar yadda aka saba a india da indonesia da filin jirgin sama na shangihi na singapore ya zuwa ranar yau asabar microsoft ya ce batun ya fara ne da karfe 7 na yamma agogon gmt a ranar alhamis wanda ya shafi masu kwamfutar windows masu amfani da manhajar tsaron yanar gizo ta crowdstrike falcon domin kariya daga masu kutse labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu koma gefe guda Majina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Ghana inda muke tattaunawa kan harkar gudanar da mulki. Da bayanan Muhammad Nazir Sa'i, daraktan sadarwa a bangaren zango kuma dan jam'iyyar NDC za mu tashi a yau. Bismillah Alhaji. In ka duba bankin Ghana babban bankin Ghana baki daya ta ɓoye yanka kuɗi biliyon 77 na CD na Ghana. Aka ba wanga gwamnati a ɓoye wanda yake ya yi tsabanin doka ya yi tsabanin tsari wannan kuɗin an cinye ba mu ga cin gaban shi ba ga shi wato lamarin miliyon biyu da digo biyar na dola wanda aka ce wai za a yi taba motowai da shi duka ya, an cinye ba mu ga inda kuɗin nan ya bi ba muna da miliyon goma sha ɗaya da digo takwas wanda yake an ce wai za a yi falugu damu da shi falugu damu nan shakaran jiya an tambaya an tambayi wato na'ibin shugaban kasa wanda ya taba cewa ma an yi an kare da ya je wurin mutan garin suka tambaye sa ina wannan dam da aka sa kuɗi eh, miliyon goma sha ɗaya da digo tara na dola sai ya ce in allah ya yarda in ya zo wannan ya yi cika wannan alkawari wato an ci wannan kuɗi kenan irin ga cin hanci da rashawa da ɓanna da kuɗin gana wanda yake ana yin sa kuma da a fili kiri da buzu babu wai ana boyewa kuma ana yin sa ne wato brazenly ba wani kunya ba wani shakka ciki kamar ba doka ba komai shi ne ya kawo gane inda muke yau saboda shi babu wanda ke cikin garin nan da zai gaya maka wai an ce wai an yi free education free education nan na wato amma da makarantar secondary ghana ya zamo kyauta ma dukkan wato iyaye constitution na ghana article 25 wanda yake npp ba su zo sun zauna ba manyan su lokacin da aka kira su zo su zauna a yi wanga constitution suka ce ba su zama da wato makera da matan kasuwa a ce wai za a yi doka sai sa ba su zo ba manyan su mu ne manyan mu suka zauna suka yi constitution nan shafi 25 suka sa dole ne a yi secondary wato makarantar secondary ya zama kyauta mai iyaye saboda me in an yi haka ya taimaka a samu mutane da yawa sun yi karatu akan haka nan wani bai iya zuwa yau yana muna takaman shi ya kawo ya yi free shs abinda dokan ya nuna shi ne cewa a yi shi amma kaɗan kaɗan ka tashi kai tsaye kamar yadda muka yi yau ya kawo mana matsala mu yi shi kaɗan kaɗan zuwa shekaru wani shekaru kaɗan ga mun cimma burin wannan kyautan makarantar sakandare in ka duba ma is excellency zon jirmani muhammad kamin ya bar sarauta shine wanda ya fara yi ya ce waɗanda ke zuwa school su dawo gida ba wai suna kwana daga school ba dukkansu su tafi school na makarantar secondary su tafi kuma ba da wai sun biya wani abu ba su tafi kyauta kuma an yi haka nan kuma niyan shi da sabon shekara inda ya yi nasara sai a kara wato waɗanda kuma suke kwana daga su sai Allah bai masa nasara ba ya fita saboda shi ba wani rigima ba da a kawo batun wai an yi makarantar sakandare ya zamo kyauta menene an yi yaki an yi covid shine sababin wato uh, matsalan da muke ciki matsalan da muke ciki kamar yadda na riga na nuna maka shine cewa an yi ɓanna da kuɗin ghana ya za a ce wai a samu mutum ɗaya wai ta zamo minista a yi satan kuɗi har ya kai miliyan dari cikin dakin ta bata sani ba miliyan dari don allah na dola fa bata sani ba saboda kuɗaɗen sun yi yawa ba ta san inda ina ta samu to ina son ma in tambaya in akwai wanga kuɗi hannunta ba kamata ya yi ita da ke cikin gwamnati ta kai kuɗin banki saboda waɗanda ke neman bashi eh, rance su iya su je banki su samu rance wato tattalin arziki da kuma kasuwancin gane ya bunƙasa ba sai ta ajiye daki haka kuma muke samu mutane daban shakaran jiya minista wato na'ibin ministan tattalin arziki da ya rabu da mu ya mutu aka binne shi yau an fito mura da shi in ka je cikin bank accountin shi ya bar miliyan na dola talatin shi kaɗai yaro yan samari shekara bai kai shekara arba'in da biyar ba don allah don annabi wani aiki ya yi kowa ya san wannan wato samari ba wai ga aikin da yake da shi yana yi ba kamin su zo gwamnati da ya zo gwamnati ma inda aka sa shi bajetin su duka baki ɗaya bai kai wannan miliyan talatin sa'an nan ya zo ya zama na'ibin ministan tattalin arziki kenan duka ministocin da waɗanda ke cikin gwamnatin su ke raba kuɗin ƙasan su sa kwatakunsu su biya bukatun su biya bukatun wato eh, familin saboda me ba su tausayin talakawa ba su wato kishin cin gaban mu na ghana ba su kuma shakkan za a yi musu wani hukunci saboda me sun wato tattara kotun kolin mu in ka je wurin 'yan sanda su suka sa mutane su har a samu 'yan sanda su fito kiri da buzu suna wato jegan su ne yan wato jam'iyyan da ke kan sarauta wanda yake ya yi sabanin ah, abin nan dokan kasar nan shi abu ne kawai wanda yake rashin kula da irin niyya na banna da kuma bannan da aka yi shi ya kawo mu inda muke yau mun gode babu wani follow-up question da za mu maka saboda inda ka je ka fada dangane da batun corruption cin hanci da karɓar rashawa ka yi zargi sai sa zan koma wurin gado fusiga domin mai gidansu shugaban ƙasanmu gabaki ɗaya ya nuna mana ƙarara a lokacin da za a naɗa shi ko kuma aka naɗa shi cewa in ka ce kai ka zo cikin gwamnati don ka samu arziki ne ba wurin neman arziki kenan ba ka je ka nemi fagen kamfanoni masu zaman kansu nan ne ake samun kuɗi to sai ga shi yanzu irin zargin da ake wai gwamnatin ku cecilia dafa ta ajiye kuɗi a gida jan kuma shi kuma an same shi da kuɗi makudan kuɗi akwai ire-iren waɗannan ƙararraki da ma an kai gaban hukuma waɗanda za su kamata su ja kunnin sai a ce ana bincike ƙarshe baka jin ya aka ƙari me za ka ce dangane da wannan. to sunana alhaji gadon fusiga na fadama maganganun da dan wala naziru yake ta fadi nan magana ne da kaman mai ne bisa kan ruwa ba wani fahimta cikin yau matan ga batu silsila daban da kuke tambaya na batu in dai si naziru lalle ya tabbatar kamar an kudin kasan gana ne matan ga ta sata ko ai ko si ma ya kai ta court kudin nata ne wa kare da kudin kudinsa dole yake ki danyen nama baka da hanyar da zaka tare kudin nata ne in dai ka san kudin ba nata bane ga hanyar kotu a je ko ba haka bane batun nan bai je kotu ba an ce wanda ya san kamar kudin shi ne izo saboda ka his excellency na nado dan do yake kamar si gwamnatin si idan ya baka position in da ka zo ka nemi ne to maza ka tattara kayan ka kage an bude fage wanda ya san da zaman batun kudin ga mai ci zo y'o wata nawa na yin azam ne na ba su yayin da ya san kamar kudin gwamnati ne wallahi gobe ya fara process mi yasa mi yasa zai ke kamar don si naziru na so ya gaya mana kamar yanzu jagisin gana ga duka su duka npp ne abun da yake so ya gaya min kenan jajisin nan ba suna zama a ce mm, eh, kasan gana ba ne ko suna zama don wani jami'in siyasa ne ba gana suke ma aiki ba ina ruwan jaji na ruwan hukuma da kndc ne ko kmpp. ne ja ka doki ragon wani cikin daren ga daga fadama ka kewa don saboda ka zama npp a rike ka ka gani in baka ka ka kwanta kurkuku ba eh sai ta abun da nike so in faɗi karshe ne kagan dan wana alhaji kamal ya doko batun kaman wai si da ina cikin mu da mai gidan siyalan charmantin inda lalle bayanin da ya yi inda haka nan ne ina tama da alan charmantin tun first four years mu in ya gan kama abun nan bai zuwa daidai ya kamata ya murabus ya ke kaman kai shawaran da muka yi ba da haka ba amma bai yi ba mun ba shi of trade and industry ya je har shekara fudu muka koma muka win election muka kuma ba shi the same position lokacin kufo kuma yana handle wannan position siyasa takara ka je yana neman ya lead party sai bai samu ba allah yake this time around baumiya ne musulmi ne shi zai zo ghana he is the first muslim in ghana da zai zama president zai shiga jubilee house da Qurani. shi ne Allah yake bai so ya yi takasan sam da mu eh dukansu ba su Kur'ani amma da iko Allah an rasar da bumiya da Kur'ani cikin kasan Ghana ga insha Allah da waɗannan bayanai na Alhaji Gado Fusiga na jam'iyya mai mulki a Ghana za mu dasa aya a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za iya samun mata yanar gizo ta adireshinmu voahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Malam Abubakar Yahaya da Bala na yashi Lakwaja da ke son jin tarihin kasar Masar ko Misra. To idan masu tambayar na saurare an dace mun samu tuntuɓar masanin tarihin ƙasashen larabawa kuma mai sharhi kan al'amuran zamantakewa da addini. shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarihin najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda ya ansa tambayar kamar haka. To da farko dai waɗannan masu tambaya wato Mala Abubakar Yahaya da kuma Bala na yashi unguwar yashi da ke lakwajen jihar Kogi ita kasar Misira kasa ce wacce take mai ɗimbin tarihi kuma tarihinta yana da tsawo kwarai da gaske domin kusan mafiya yawa daga cikin annabawan Allah wato sun zama a wannan ƙasa ko kuma sun ziyarci wannan ƙasa ta Misira. Sannan abin da masu sauraron nan ya kamata su fara fahimta shine misirar yanzu da misirar da akwai bambanci bambancin ba wai na kasa ba a ita dai wannan ƙasar ce ta da ta misira da aka yi bayanin ta a cikin littafan da aka saukar a sama kamar linjila linjila da kuma alkur'ani mai girma duka sun yi bayanai akan annabawa da kuma manya-manyan mutane musamman waɗanda suka mulki duniya wanda suka yi zama a wannan ƙasa ta masar hmm. daga cikin in muka duba annabi yusuf wanda yake dan annabi yakubu yana daga cikin annabawan da misali ga addinin musulunci qur'ani ya kira sunan misra kai tsaye hmm. dangane da kissa da kuma tarihin annabi yakubu da 'ya'yansa da kuma musamman ɗansa annabi yusuf alaihi salam hmm. to kaga ƙasa ce wacce annabawan allah suka zauna a cikinta da yawa hmm. sannan in muka dubi annabi musa alaihi salam da kuma sarki fir'auna wanda dukansu gaba daya kaga a wannan kasar ce ta misira hmm. sannan annabi isa ma dan maryamu shi da kansa wato ana danganta shi da alaka da wannan kasa ta misira kamar yadda na fara bayani a farko shine in ka dubi harifa wato ainihin wato tsari na ma ko kuma atlas na kasar misira din ta da da ta yanzu wadda ta kunshi wani yanki na kasar isra'ila ta yanzu da wani yanki na falastinu da kuma wani yanki wanda yake na jazirar larabawa a halin da ake ciki yanzu hmm. sannan kuma daga cikin garuruwa waɗanda suke masu tarihi a ƙasar ta misira yanzu ka tafi a unguwa ko garin da ake ce masa giza a nan ƙasar ta misira za ka ga ababen tarihi waɗanda an yi su ne tun zamanin annabawa nan da na ambata ko kuma ma lokacin hmm. sannan kuma daga cikin manya-manyan garuruwa har yanzu masu tarihi akwai alexandria wato kamar a shi wannan gari na alexandria gari ne wanda yake ya amshi sunan wanda Qur'ani ya kira shi da suna zurkar naini. Hmm. to shi asalin sunansa kenan kuma tarihi yana nuna cewa shi dinnan ya yi zama ne a wannan yanki ko kuma a wannan gari na Alexandria din hmm. sannan kuma har yanzu daga cikin waɗanda ake bayani akwai lukmanul hikma ko lukmanul hakim shi ma ana ganin yana da alaka na ainihin zama a wannan gurin wadda shi yasa ake musu lakani da cewa su dinnan ba annabawa ba ne amma manya-manyan waliyan Allah ne. Hmm. To saboda haka ita wannan ƙasa ta daɗe wato tun shekaru dubbai kafin zuwa annabi Isa alayhi salam da kuma kafin zuwa musulunci ƙasa ce wacce ta rayu bisa daula na ainihin sarakunanta. Hmm. Sannan kuma wato sun ƙware wajen ayyuka na sana'a tun farkon duniya. Hmm. Abin da ya shafi gine-gine da kere-kere da kuma ainihin noma da kuma tsara abubuwa wanda za dan adam zai gani ya sha'awa da kuma adana abubuwan da ake so su daɗe alal misali sarakunan su in sun mutu da su da iyalansu akan shafe su ne da wata irin wato ainihin kimiyya ta su tun wancan lokaci wadda har yanzu duk da an kawo ci gaban zamani a yau to amma duk da haka ba a gushe ba ana taƙo irin waɗancan abubuwa na alatu da kuma gawarwaki da aka binne tun waɗancan shekaru dubbai hmm. wadda ake samu kaga sun daɗe kenan da samun kimiyya tun a wancan lokaci sa'annan kuma shi malam abubakar ya haya da malam bala na yashi lokaja da kuma dukkan wasu masu tambaya akan wannan kasar to kamar yadda na bayani ƙasa ce wacce ta shahara akan ilimi hmm. wadda in muka dubi tarihin jami'a wadda kusan ita ce jami'a ta farko a duniya jami'atul azhar wato ma'ana jami'ar azhar wadda a yanzu ta kai shekara kusan dubu ɗaya da ɗari biyar ko ma fiye da haka to a wannan ƙasar take ita wata misira sannan kuma annabawa da wanda muka yi bayani da wanda bamu yi bayani ba yawanci wani dalili ya sa ko sun je bakwanta ko kasuwanci ko neman wani abu ko kuma sun keta ta wannan kasar ta misira don haka ƙasa ce wacce take da ɗimbin tarihi kuma tarihin bai tsaya ga da ba har yanzu za ka ga wasu abubuwa in ana bincike a kai za ka ga an koma zuwa ga wancan ainihin tarihin na farko duk da dai gashi an samu ci gaba a yanzu mm. kuma har yanzu wannan kasar kasa ce wacce ta shahara wajen ainihin wato tsara dabaru na yaki tun a wancan lokaci kuma abin da zai ba masu sauraron nan mamaki shine yanzu kasar kusan ko'ina larabci ake yi hmm. to amma sai mu koma mu ga cewa mafiya yawa daga cikin waɗanda suka zauna a ƙasar har suka shahara to ba larabawa ba ne yanzu ka dubi shi fir'auna da ake ta bayanin sa wanda ya zamani da annabi musa kaga shi ba kitse ne ai hmm. sannan kuma waɗanda suke a ta maya da shi a wancan lokaci su kuma yahudawa ne mutane ɗayan banu isra'ila ne sa'annan kuma da wasu larabawan da ma wasu kabilu wadda in ma larabawan ko larabcin ya haɗe ya haɗe su gaba ɗaya mm. ko kuma ainihin wato a kitancin ya haɗe su ko kuma yahudancin ya haɗe su da haka su ma ba a jin labarin su amma da an yi tarihin su kuma suna nan a wannan ƙasa ta misira mm. sannan kuma har yanzu idan muka dubi addinin christianity wadda yake mun yi bayani akan annabi isa dan maryam alaihi salam wadda shi ma yana da alaka da wannan kasa ta misira mm. to idan muka dubi kiristocin da suke ƙasar misira a yanzu za ka samu kiddawa ne wato coptics ne shi mm. to kaga wannan tarihin na da da wannan akidar da aka taso a kai to ita har yanzu ake binta ba a canza ta ba mm. sannan kuma akwai gurare masu tarihi irin su ainihin wato tsorin sina'a din nan wadda Allah ya magana da annabi Musa alayhi salam akan wannan dutse to kaga duk a wannan yanki na kasar Sinai na kasar Misra din suke a wannan lokaci sannan kuma akwai abubuwa itatuwa musamman kamar itacen zaitun hmm. wadda akalla kan yi shekara dubu hudu ko ma fiye da haka duk ana samu a wannan kasa ta Misra to in muka dubi tsarin gaba daya tun daga Jordan ya gangaro zuwa su ainihin a ah, Israel wato isra'ila kenan da su palestine da kuma su kasashen larabawa irin saudi arabia da kuma ainihin ya gangaro nan yankinmu na afirka irin su ethiopia da makamantansu in ka dubi tarihin da a wancan lokaci har zuwa abin da shafi su iraq irin su turkey da makamantansu to duk waɗannan yankuna na duniya su ne allah madauki sarki ya fi saukar da annabawansa a gurin sannan bayani da na yi a baya a dangane da abin da ya shafi zurkan laini wato a alexandria kenan hmm. wadda ana bayani akan cewa shi ma bakar fata ne hmm. amma duk da kasancewarsa bakar fata ba abin da zai ba mutum ba mamaki ba ne hmm. domin ne domin ai ita misira a yanzu tana nahiya ce ta afirka hmm. kuma daga cikin dalilan da akan gano cewa wannan ifiriki ne hmm. ma'ana mutumin da yake afirka ne ba wai kawai da bakar fata ake gane shi ba hmm. da wasu abubuwa daban-daban ake ganowa eh, bakar fata ɗaya ne daga cikin dalilan da yasa ake gane cewa mutumin nan ifiriki ne to saboda haka bayanai da kuma tarihi akan kasar misira wato ba za su ah, eh, wadatar ba a ɗan lokaci kankani irin wannan sai dai kawai in aka kara a shiga cikin bincike musamman dangane da abinda maluman tarihi suka rubuta a wannan kasar za mu ga cewa ƙasa ce wacce take kusan a duniyar yau tana daga cikin manya-manyan kasashen da suke da tarihi kusan za a ce tun katin wato annabawa a birin su gaba daya za ka ɗauka tun daga annabi yusuf din har zuwa annabi musa alaihi salam har irin su annabi isa alaihi salam har zuwa su annabi muhammad sallallahu alaihi duka gaba ɗaya za ka ga suna da alaka da wannan kasa sannan kuma in muka duba har yanzu daga cikin abin da zai tabbatar maka da waɗannan abubuwan da muke faɗi har yanzu akwai mutanen nuba wanda su mutanen nuba din nan da su da halfa wasu suna bangaren sudan wasu kuma suna bangaren misra hmm. wanda za ka yi mamaki in ka gan su ba ma za ka taɓa zaton cewa suna jin larabci ba hmm. amma suna da harshen su suna da al'adunsu daban wadda kuma tun fil azal a tarihi ma wasu maluman suna ganin cewa su waɗannan mutanen nuba su ne asalin bakakin fata na duniya don haka a nan ne ma jajayen fata ko su abin nan kiɗawan ko kuma yahudawan ko kuma larabawan wasu suna ganin cewa a nan ma suka iske su to amma yanzu duk gaba ɗaya a ƙarƙashin ƙasa guda suna ƙarƙashin ƙasar misira ne sannan kuma in ka dubi arewacin sudan irin su wadil halfa za ka iske a larabawan da ke gurin dangane da al'adunsu da tsayinsu da kuma yarukansu na baki to akwai bambanci fiye da yadda su larabawan sudan na ainihin wato jallaba suke yi alakar su tafi karfi da ta misira kamar da na bayani a masu sauraron mu bala na yashi da wannan malami shi ma duka da duk wani mai sauraro to babu shakka akwai dogon tarihi da kuma dogon bayani wasu za a iya gano su ta littafan tarihi mm. wasu kuma littafan da Allah ya saukar daga sama duka dai za su gamsar da mutum ba dai wannan lokaci ka ce ba. Eh, eh, eh. Shek da ka ce zulkarnain ana tunanin watakila ma bakar fata ne wato ba fari ba sosai kamar larabawan da muka sani a yanzu. Shin larabawan sun zo sun tarar da baƙaƙe ne a Misira? To abin da yake faruwa shine hmm. idan aka ce Misira ɗin a lokacin ba a hada ta ta zama kasa irin yadda ake da kasa a yanzu da iyakarta da tsarin mulkin ta ba hmm. a'a misali kaga akwai kiddawa hmm. akwai yahudawa hmm. akwai kuma larabawa akwai kuma su mutanen nuba to kaga duk waɗannan suna zaune ne a wannan kowa da yankinsa kuma tarihi kai tsaye ba zai ce ga wata kabila guda ɗaya da ta zo ta iske wata ba hmm. saboda a lokacin ba a riga an haɗe su ba hmm. amma bayan haɗe su da aka yi suka dunkule suka zamo ƙasa guda to yarin jaye da kuma wadda duniya ta fi sani hmm. sai ka iske su dulmiyar ko kuma sun narkar da yaren waɗansu ƙabilun ko kuma wasu mutanen da haka sai a ɗauka kamar cewa su suka fi wato asali a wannan gurin alhali kuma abin da zai ƙara tabbatar maka da wannan ko ya baka mamaki a banisiri a yanzu haka kun ga dai abin da fir'auna ya yi ba abu ne wanda yake mai kyau ba mm. wanda kowa ya san wannan a dukkan littafan da Allah ya saukar mm. amma su mutanen Misra idan suna son su yi kirari ko su yi alfahari sai su rinka alfahari da cewa su ne jikokin fara'ina mm. ma'ana su ne jikokin fir'aunoni da suka gabata to kaga kenan a fir'auna din kamar sunan sarauta ce akwai fir'auna wane akwai fir'auna wane wato akwai nagari kenan da zamanin da akwai nagari cikin fir'aunonin akwai kuma mugu irin shi wannan fir'auna kwarai da gaske to saboda haka haka tsarin nasu yake To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambayar. Yanzu a madadin sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin su da kuma injiniya mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kaɗa Masu Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Garba yanzu kuma ga labarai a takaice. sojojin isra'ila sun faɗa a yau asabar cewa sun kai hari a kan wasu wurare da 'yan tawayen huti suke a yammacin kasar yaman sakamakon wani mummunan hari da 'yan tawayen suka kai a tel aviv a ranar da ta gabata hare-haren na isra'ila su ne na farko a kasar yaman tun bayan yakin isra'ila da hamas a watan oktoba jami'ai sun faɗa yau asabar cewa jiragen saman rasha da makami masu linzami sun kai farmaki a cikin dare a ukraine inda suka kashe fararen hula biyu tare da kai hari akan cibiyoyin makamashi da gine-ginen aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar masu sauraro anan muka sa ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan mu dauke da wani sabon shirin zuwa a madadin babu kuma makeri da ya karanto labarai da fiona Mayi da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya